الو الو الو, ألو. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 wasalatu wasalamu ala ake an fiye an biya wa sai da musulmi na biyu muhammadin wa da alihi wa sahara ismail ma ba a yau na ashirin da biyar ga wata ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha uku ne hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nahl ayat da malamin karanto aya ta 38 da kuma aya ta talatin da tara su ne muka tsaya a jiya muna karatu a cikin su fannin Allah tabaraka wa ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin abin da Qurayshawa suke yi na inkari ko muka tashin alkiyama cewa ba za a tashi mutane ba a yi musu inkari mushrikai suna musanta wannan Allah ya bayyana cewa za a yi tashin alkiyama don a yi hisabi kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata sannan kuma kowa ya je gidan da ya cancanta bisa ayyukansa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wanda ya aiki na gari ya shiga aljanna wanda kuma ya aikata shirka da samun Allah mai ko masa ita ce wuta ana intari na tashin alkiyama sai Allah yake wa aqsanu billah suna ma yin rantsuwa da Allah muka ce idan za su yi rantsuwa kan abin da yake muhimmi suna rantsuwa ne da Allah in kuma wani abu ne can daban sai su rantse da su idan abin ba shi da muhimmanci to sai rantse da Allah dan nuna muhimmancin abin da suka yi rantsuwa a kai jahda imanin matuƙar rantsuwarsu cewa la ya ba'asu Allah man ya mutu Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba suna inkarin cewa ba za a tashi mutane a musu hisabi sai Allah ta'ala in musu raddi yace bala ai tabbas wa'adan alaihi haqqan alkawari ne tabbatacce na Allah cewa zai tashi bayansa a ranar alkiyama kuma za a yi musu hisabi wa'adan alaihi haqqan alkawari ne tabbatacce na Allah da ya alkawari cewa lalle sai ya tashi mutane ai bala ya ba'athumullahu wa'adan bidalika aw wa'ada bidalika wa'adan haqqan Allah yayi alkawari alkawari tabbatacce na cewa sai ya tashi dukkan bayinsa saboda kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata walakin na aksarar nasi la ya alamun sai dai mafi yawan mutane ba su san wannan ba suna inkari suna mutawa. aksarar nas a nan yana nufin su waɗannan dai mushirkan da suke musa cewa ba za ta tashi alkiyama ba sai Allah ya ce sai dai su waɗannan mutane ba su san wannan hakikanin al'amari da Allah ya hukunta ba na cewa tabbata ya tashi alkiyama suna mutawa. kuma Allah ya ba da labari gurabe da yawa cikin alkur'ani cewa kafirai suna masa tashin alkiyama zaman lazina kafaru Allah ya ba kafirai suna riya cewa ba za a tashe su daga mutuwa ba to anan ba sai Allah ya yi rantsuwa ya ce kul bala wa rabbi ka ce da su tabbas na rantse da ubangiji na latub'atunna lalle za a tashe ku sai ce summa latunabba'unna bima amiltum to ga hikimar ta da bayi ne ɗaya daga cikin hikimar shine domin a ba kowa labarin abin da ya aikata a ranar alkiyama saboda haka su waɗannan mushrikai suna masa wannan suna cewa ba za ta shi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisi kutsi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah yana cewa kazzaba ibn Adam ibn Adama ya ƙaryata ni walam yakul lahu zalika bai dace ga dan Adam yayi haka ba wa shatamani dan adam ya aibanta ni walam yakun lahu zalik bai dace ya aikata hakan ba sai ke fa amma takzibu iyaya amma ƙaryata ni da yayi fa qawluhu da yake cewa lan yu'idani kama badani Allah ba zai dawo da ni ba kamar yadda ifare ni alhali Allah ya ce bala wa'dan alaihi haqqan alqawli ne tumfatacce lalle sai Allah ya tashi bai to amma dan adam yana ce Allah ba zai tashi bai ba to shi Allah ya ce zai tashi bayan kaga ya tsare ta Allah ce wa ma tasmu iyaya amma aiman ta Allah da yake yi fa qawluhu yana cewa ittakhadha Allah walada Allah ya riki da sai yake wa anal ahad as-samad ni ne makadaici wanda yake abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad wanda ba haife shi ba bai haifa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da wani kufu'i wanda yake ta a gare shi to kaga wannan ƙaryata Allah ne subhanahu wata'ala idan mutum yace ba za a tashi alkiyama ba domin Allah ya yi ya rantsa cewa bala wa rabbi ka tuba atun ya rantsa da zakan sa lalle za a tashi ba menene hikimar ta da bayan wannan ayar ta gaya mana wannan hadisi ma ya faɗa mana sai wannan aya ta kuma mene da hikimar tayar da bayi yake li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi domin Allah ya yi wa mutane bayanin abin da suke sabawa a cikin sa wanda manzanni suka zo musu da bayani suka yi jayayya da waɗannan manzanni shine abin da ya shafi tauhidin Allah cewa Allah makaɗaici ne shi kada yake bautawa da kuma abin da ya shafi dokoki da Allah ta'ala ya saukar da wahayi zuwa ga annabawa da mutane suna mutawa to Allah zai musu bayani a ranar alkiyama ya tabbatar musu da cewa wannan wato shine abin da yake daidai abin da manzanni suka zo da shi na tauhidi da kuma biyayya ga dokokin Allah Allah zai musu wannan bayani a ranar tashin alkiyama bal za su gani an an tashi alkiyama cewa abin da manzanni suka zo da shi shine gaskiya dan Ga gashi an tada mutane ana musu hisabi wanda ya bi manzanni ya bauta wa Allah shi kadai yawa Allah da'a zai tsira a wannan rana wanda kuma ya shirka ya saba wa Allah zai halaka za su gani wato a fili sannan abu na biyu wali ya'lamu allazina kafaru annahum kanu kadimin Don Allah ya nuna wa kafirai cewa ƙarya suke, da suka ce Allah ba zai tashi bayi ba to gashi an tashi bayi cewa babu wuta ba aljanna to ga wuta ga aljanna islauha fasbiru aw la tasbiru hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha yawma bima kuntum ga ta wanda kuke musawa cewa babu to ga ta a gaban kun gani kuma za ku shiga cikin wannan wutar saboda haka ko dai ku yi haƙuri ko kada ku yi duk ɗaya ke gare ku abin da kuka mutane ko ƙarya ta gashi nan ya tabbata gare ku kenan za a tashi bayi domin abubuwan nan guda biyu da Allah ya ambata a wannan aya ne a ba mutane labari game da abin da suke sabani a kai tsakanin su da manzanni abu na biyu kuma domin Allah ya tabbatar da cewa abin da suka ta gashi ya faru kaga kenan su ne makaryata su ne makaryata abin da suka karya ta za a tashi alkiyama suka ce babu su gashi abin ya wakana ya tabbata وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا ساجدين saboda haka za ka ga alkiyama ta tsaya kuma Allah zai tambaye su hadihin darun lati kuntum biha tukadibun ga wannan wutar da kuke karyatawa a duniya a fasihun haza amma antum la tubsirun wannan ma sihirin aka yi muku ko kuma ba ku gani da idon za su ga abin da yake tana karyatawa a ranar alkiyama Allah zai tabbatar mu za a tashi bayi kuma za a tsaye da su domin a yi masa hisabi sai Allah ta'ala ya bayyana kudurarsa da ikonsa na cewa abin da ya shafi tayar da bayi daga mutuwa ai ba wani abu bane wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya sayati kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin 'alim wanda ifada halitta a shi zai dade wanda ya fare ta shi zai dade halitta to shine Allah ta'ala zai tabbatar musu da kudurarsa akan tayar da bayi domin al'amarin Allah ai ba abu ne mai wahala ba إنما قولنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله تعالى يكفى وأن نسكي إنكاري سكي موسى لا تشاء القيامة ونسكي موسى الله تعالى يكفى إنما قولنا أي الأمر أن الله يهديك شيني وتو maganar da Allah zai yi shay'in ga wani abu idan aradnahu Allah ya nufi abin an yaqul an naqula lahu kun fayakun shine Allah ya ce da abin kasance kuma ya kasance haka al'amarin Allah yake innama qawluna li shay'in batun za a tafi bayi a abin nan alkiyama ai ba abu ne mai wahala ba al'amarin Allah shine ya cewa abu kasance kawai ya kasance cewa zai yi shikenan duk bawan da ya mutu cikin halittunsa in yake kawai sai in yake saboda haka inna ma qawluna wato kadai abin da yake maganar mu shay'in ga wani abu idza aradnahu idan muka yi nufin sa an naqula lahu kun cewa za mu da shi kasance fa ya sai ya kasance haka al'amarin Allah yake wato ba abu ne wahala ba ya bayi bayan mutuwarsa abu ne sauki saboda kawai cewa zai sani bayan su miƙe kuma su miƙe daga inda suke a kwance tsawon zamani ai inna idza aradna an nab'atha man yamutu malai ma'anar wannan aya idan Allah yana nufin ya tashi wanda ya mutu wala yake ta'abu alaina ba wata wata wahala wala nasab fi iyali ba wani wahala wajen a tada bayi a rayar wala ba a ko a tashe su li'anna saboda mu idza aradna zalika in muka nufa haka fa inna ma naqulu lahu kun fayakun ta zamu da shi kasance kai wani wanda za kake a duniya ka mutu ka bi kasa yanzu babu kai kasance sai i kasance shikenan wannan ne al'amarin Allah subhanahu wa Kuma yadda ya faɗa cikin aya ta zafir yace huwa allazi yuhyi wa yumiitu Allah ne yake rayawa kuma shi yake kashe bayansa yake karɓar rayukansu wa ka qada amra idan Allah ya hukunta wani al'amari in fa inna ma yaqulu lahu kun wa kun. Kaɗai Allah yana cewa ne abin kasance sai kasance saboda haka da rayuwar da mutuwar da a wajen wata ce an wata in yaso yaso iraya ta zai kasance kuma ya kasance in kuma ya eh bayan ya mutu wannan halitta, ita da ita zai aje miƙe kasancewa ne sai kasance haka al'amarin Allah yake wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarin Allah wato baya buƙatar maimaiti abu ne guda ɗaya sha biyu da shi kasance ai marratan wahida shine su ɗaya Allah zai ce kasance sai abin ya kasance baya buƙatar ma ta sake maimaita kuma Allah yake ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halitta ku da aka yi duk adadin nan naku in kuma dukkan mutu Allah ya ku miƙe ai abu ɗaya ne a wajen ba wani bambanci dukkanin adadin kuɗin nan Allah ya ce duk ku miƙe ai kamar rai ɗaya ne miƙe duk za a miƙe ba to saboda haka ba abu ne mai wahala ga Allah ba ko da yake waɗancan jahilai mushrikai suna inkarin wannan kuma sai an tashi alkiyama da za su ganta a fili to Allah tabaraka wa ta'ala a aya da malam zai karanta wa na hajaru yana magana ne akan hakuri da ya kamata a ce ko ya wajaba masu imani su yi game da cutarwa da ake musu daga waɗannan mushrikai da suke inkarin tashin alkiyama shine Allah yake wa walladina hajaru walladina hajaru illahi min ba'di ma zulimu lahum bi annahum fid dunya hasana ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين قدروا على ربهم يتوكلون وإن كان كافر يبكي مثلا تتاشم القيامة ماذا الله صلى الله عليه وسلم هذا هو منك أبو دعي بكي بكي يدوذا تتاشم القيامة فأنا قد جاء أبن دعك إيانين to sai Allah ta'ala yake gaya wa masu imani ta wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira suka bar gidajensu fillahi saboda Allah yani fi sabilillah saboda al'amarin Allah saboda addinin Allah aka kuntata musu kuma suka kaura daga inda suke dan su gujewa wato abin da ake yi na kokarin raba su da addinin su in suka yi haka min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su an cutar da su in suka kaura suka yi hijira suka je inda za su tabbatar da addini sun yi addini cikin waciyar hankali to in sun yi haka Allah ya ce lanu ba mu annahum fil adunya hasana a duniya za mu ba su masauki wanda yake kyakkyawa a duniya za mu ba su masauki wanda yake kyakkyawa in an cutar da mutum a cikin sa aka takura aka hana shi yin addini to abin da yake wajibi a kansa shine ya kaura ya kaura cewa wannan waje saboda ya gudewa ainihin wato inda yake da imanin sa kada a mai da shi zuwa kafirci to idan mutum ya yi hijira Allah tabaraka wa ya yi masa alƙawarin cewa zai ba shi masauki la nubawwi annahum ay la nunazzilannahum za mu ba su masauki ta duniya a duniya hasanatan masauki wanda yake kyakkyawa malamin suna cewa shine da aka cutar da musulmi a Makka suka hijira zuwa Habasha suka hijira zuwa Habasha kuma da suka je Habasha suka samu masauki wanda yake kyakkyawa saboda sarkin garin ya amintar da su ya ce su zauna kada wani ma yi musu kallo wanda yake ba na daidai ba ya amintar da su ya ba su dama su gaba da addinin da suke so su yi Allah ya ba su kwanciyar hankali a Habasha. sannan daga baya suka dawo suka kawar zuwa Madina kuma Madina ta zama musu mafi alheri saboda ta zama gari wanda yake na musulmi gaba daya suna cikin aminci kuma shugabanci ya koma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga sun samu sauki wanda yake kyakkyawa sun zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya to saboda haka Allah ya alƙawari ga wanda ya hijira domin ya guje wa ainihin wato zalunci na kafirai ya fita fi sabilillahi Allah zai bashi masauki kyakkyawa Allah zai bashi masauki kyakkyawa shine aka rawaito daga Abu Qatada da kuma Abu ad suke cewa كانا يذكران سفرنا وهذا البيت قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى وقال أبو قتادة أبي الدهماس كتاوني mutumin ƙauye suka gamu da shi sai suka yi tambaye shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya rike hannuna yake cewa da ni ya koyar da ni cikin abin da Allah ta'ala ya koyar da shi cikin abin da ya koyar da ni in ji wannan balarabe yace yace da ni innaka lan da shay'an lalle kai ba za ka bar wani abu ba ittika Allah azza wa saboda tsoron Allah mai girma da buwaya illa a'taka Allahu khairan minhu sai Allah ya musanya maka abin da yake mafi alheri da gare shi wato dai inda ka bari in dai dan Allah ka bari kuma ko ne ka bari in dai dan Allah ka bari to Allah zai ya maka mafi alheri daga abin da ka bari wato idan mutum aka muzanta masa aka abin nan ta masa inda yake ko da a garin aka haife shi ko da nan ne asalin garin amma aka hana shi yin addininsa in ya ƙaura to Allah zai musanya masa mafi alheri daga wannan haka nan idan mutum ya bar wani aiki na asha saboda Allah to Allah zai bashi ya musanya masa da abin da yake mafi alkhairi shine idan Allah yake cewa waɗanda suka hijira fi sabilillah suka gujewa wato kafirci saboda Allah don tsaye da addinin Allah bayan an zalunce su an cutar da su to Allah ya musu alkawari zai ba su masauki wanda yake kyawa a duniya sannan kuma a lahira ya ce wala ajrul akhirati rabon da Allah zai ba su na lahira akbar shi ya fi girma fiye da abin da za su samu a duniya fiye da abin da za su samu a duniya a lahira ma rabon da Allah zai ba su kyautar da Allah zai ba su tafi girma kamar yadda Allah ya faɗa na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinsu da kuma rayukansu an fusihin a azamu darajatan inda Allah sun fi girman matsayi a wajen Allah da daraja sai ce wa ulaika humul sune masu samun babban rabo sai ce bashirun rabbuhum bi rahmatin min Allah yana musu albishir da cewa za su samu rahma daga Allah wa ridwanin da yaddarsa wajen natin kuma Allah zai ba su gidan aljanna lahum fiha na'imun muqim wanda suke da wato ni'ima madawwamiya a gidan aljanna khalidina fiha abadan inna Allah indahu ajrun abin. wanda ya hijira in dai saboda Allah ne Allah zai bashi a duniya kyakkyawa a lahira kuma ya bashi gidan aljanna law ya ya'lamuna da a ce waɗancan mutane suna sanin irin wannan ladan da ake ba masu hijira su kafirai kenan wallahi da sun dawo sun yi imani su ba dan ga irin alkawarin da Allah ya yi ga wanda ya yi imani ya yi hijira to Allah zai bashi kyakkyawa a duniya kuma a lahira ya bashi gidan aljanna law ya ya'lamuna idan wannan lamirin aka jingina shi zuwa ga mushrikan da san san alherin da yake cikin imani da Allah da yin hijira su ma da sun yi idan kuma ana aka mai da lamirin zuwa ga masu imani to lalle da masu imani sun san alheri da ladan da ake samu in an yi hijira to lalle kuwa da za su yi hijira a gargauce ba za su zauna inda ake cutar da su ba saboda addininsu lalle kuwa da sun yi hijira saboda in sun san ladan da Allah yake bayarwa ga wanda ya hijira tun a duniya sannan ya bashi lada na gida da gida aljanna lahira to lalle da sun yi hijira kuwa ba za su zauna inda ake kokarin hana su tabbatar da addinin su ba ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama dangane da faɗin Allah ta'ala walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu yace ah, haulai ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wannan aya tana magana game da sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam zalamahum ahlu makkah mutanen makka sun zalunce su fa akhrajuhum min diyarihim suka fadda su da da su hatta lai ta fa'ifatu minhum bil habasha wasu suka tafi habasha kuma bawwa'ahum Allah ta'ala madinata sannan Allah ya ba su masauki a madina fa ja'alaha lahum daru hijra ko dara hijra Allah ya sanya madina ta zama gidan hijira gare su wa ja'alahum ansaran min muminina Allah ya ba su ɗan uwa mummunai ansarawa da suka ba su tallafi da agaji kaga wannan a fi dunya kenan hasana Allah ya ba su masauki kyakkyawa a duniya sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi kaura daga makka suka je habasha da suka dawo madina a lahira kuma Allah ya musu alkawari cewa suna da gidan aljanna da Allah ta'ala ya aje musu sai Allah ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun su waɗannan masu hijira su ne waɗanda suka yi haƙuri akan irin cutarwar da aka yi musu har suka kaura saboda dalilin addinin su suka bar garuruwansu suka bar ainihin gidajen su suka bar kasuwancin su suka bar duk harkar da suke a garin da suke suka koma wani garin da yake bako suka yi haƙuri me yasa suka yi haka don gujewa da imanin ma'ana sun yadda su bar duniya baki ɗaya a madadin imani kaga wannan babban aiki ne da ba kowa ke iya yi kana da kasuwa a gari kana da harkoki a gari ga gidanku ga 'yan uwanka ga kabilarka ga abin da ka saba amma dan ka guje da imaninka ka bar duk wannan abin ka ƙaunar garin da kake bako za ka je ka fara ma koyon zama ba ka san yadda gari kike ba ka duba yadda ta ɗau shekaru a nan kafin ka iya kaiwa ga wannan amma ka yadda duk kamar wannan don mai saboda Allah to kaga wannan duk wanda yi wannan lalle zai samu abin da Allah ya alkawari na cewa zai ba shi kyakkyawan matsayi ko kuma masauki a duniya sannan kuma ya ba shi rabo mai girma da gidan aljanna a lahira allazina sabaru wa ala rabbihim ya tawakkalun su ne waɗanda suka yi hakuri kuma suka dogara ga ubangijinsu dogaro shi ne suka yanke gabarin garin da suke da duk abin da suka mallaka sun yadda cewa Allah ne gatansu kuma duk abin da suke da shi anan Allah zai ba su mai wa inda za su koma suka yadda suka yi hijira to Allah ta'ala sai siffanta su da wannan sifa ta yabo cewa sun yi haƙuri shi yasa ma suka yi hijira kuma sun dogara ga Allah to duk abin da suke da shi anan Allah zai ba su madadin sa inda za su koma suka yadda suka yi hijira shi yasa Allah ta'ala ya yabe su a cikin wannan aya في الله تعالى يتي وما أرسل من وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزهور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون wannan ayat da mana ya karanta ta kasance tana yin raddi ne ga su mushrikai waɗanda suke inkari ko suke musanta annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abin da Allah ta'ala ya saukar masa na alqur'ani suna musawa ne wanda Allah ya ba mu labari wajen kai lahu ma za anzala wa minkum qalu asatirul awwalin an tambaye su mai ubangijin ku ya saukar za su ce labarin ta ne ko ta tsimoni na mutanen farko suna inkarin wahayi suna inkarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba annabi bane da Allah yake masa wahayi ba manzo bane sai Allah ya yi musu raddi yace wa ma arsalna min qablika illa rijal ai domin suna cewa abin da ya zo da shi wai abu ne wanda yake ya saba wa hankali a irin tunanin su ta yaya Allah zai zaɓi wani mutum ya ce shi ne manzo ya aiko shi da cewa ya gaya wa mutane ga abin da Allah yake so ga abin da ba ya so ta yaya in Allah ya so ai ba zai aiko wani mutum kamar kowane mutum ba kamar raguwar mutane sai ya zaɓi mala'ika dan shi ne mutane za su fi girma al'amarin a irin tunaninsu to shi ne Allah ta'ala ya ce ma arsalna min qablika ba mu aiko ba kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa rijalan duk wata al'umma da muke aiko musu manzo mazaje mutane muke aiko musu mazaje nuhi ilayhim da muke musu wahayi muke aiko da wahayi zuwa ga waɗannan mazaje da muke zaɓa su ne manzanninmu da muke aikowa da sakonni zuwa ga mutanensu wato abin da zai baka mamaki shawa tana da labarin Annabi Ibrahim sun yadda zaɓaɓɓen Allah ne har ma tana dingina kansu gare shi to shawa kenan masu aikata shirka kuma sun yarda da cewa yahudawa Allah ya ba su manzo ya aiko musu manzo annabi Musa ya ba su littafi a taura dan ne suna da labari wasu ma cikin larabawa sun sun shiga addinin yahudanci kuma sun karanta a taura kuma suna da labarin nasara wanda suke cewa suna bin annabi Isa alaihi salam to amma kuma da shi Allah ya aiko annabi Muhammad suna cewa dan me zai zabi mutun ya aiko to su waɗannan annabawan ba mutane bane ai kun yarda annabi Ibrahim annabin Allah ne kun san girmansa kun san shi ya gina ɗakin ka'aba da umarnin Allah kun yarda cewa eh zaɓaɓɓen Allah ne kun yarda da annabi Musa da annabi ko da annabi Muhammad ba kuna ta dan mai ba aiko mala'ika ba sai wanda yake nuna tufka da warwara a cikin abin da suke ainihin aikatawa to shine Allah ta'ala yake musu raddi yace wama arsalna min qablika ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko baka kun kai illa rijalan ce mazaje muke aikowa mazaje muke aikowa manzanninmu kama annabi ibrahim annabi musa annabi isa nuhi ilayhi muke aiko da manzanni da wahayi zuwa gare su muke aiko da manzanni da wahayi zuwa gare su ba ma aiko da mala'iku ba ma aiko da mala'iku saboda su suna ta danne ba za a aiko da mala'ika ba kamar yadda Allah ya bada labari suna noyi mamaki dan me za a zaɓi wani mutum a ce shine aka aiko da sako a kana lin nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina aman wai mutane suna mamakin da Allah ta'ala akala lin nasi ajaban me abin mamaki ga mutane an awhayna ila rajulin min dan mun yi wahayi ga wani mutum da muka zaɓa a cikinsu, an anzirin nasa cewa ya mutane gargadi mun aiko me abin mamaki a ciki wai suna mamaki shine Allah ya ce menene abin mamaki a cikin haka a wata ayar Allah ta'ala a kafi yace bal ajibu an ja'ahum munzir minhum fa qala al kafiruna hada shay'un aziz wai mamaki kake an aiko mai gargadi suka ce wannan abin mamaki abin mamaki ya za a aiko mana da mutum irinmu a ya dunana, wai suna cewa yanzu mutum za a aiko ya zo shirye da mu zalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinati fa qalu Allah ya yana aiko manzanni zuwa ga mutane su gargade su amma sai ce ne a ya dunana? a aiko da mutum irin ce shi zai shirye da mu wato ai yaya haka ai da sai a zaɓi mala'ika aiko mana da mala'ika har Allah yake da labarin suna cewa fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wai mutum ne da yazo kawai yake so ya zama shugaban ku ya samu matsayi akan ku shine kawai amma walau sha Allah la anzala mala'ikatan in ga da gaske ne in Allah ya so shari'a ai mala'ika zai sauko mu ganshi kaga mun ganshi tunda ai kun su a tunanin su kaga duk mu ba mun san cewa mala'ika ai ba irin mu bane suna da labari cewa mala'ika ba irin halittar dan adam ba saboda haka in za a aiko wanda zai musu gargaɗi a aiko da abin da za su gani wanda zai tayar musu da hankali ba zai yiwu ba a aiko da mala'ika saboda aiko da mala'ika yanayinsa ba irin naku bane ba za ku iya karɓar sako a wajensa ba walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala basna alaihim ma albisu Allah ya ai da za mu aiko da mala'ika ba ba zai zo a surarsa ta mala'ika ba ba za ku iya mu'amala da shi ba kamar yadda aljanu ai ba a iya mu'amala saboda ɗabi'arsa daban da taku inda za ka fito a yadda suke a yi mu'amala kai dan adam ba za ka iya karɓar ainihin mu'amala da su ba saboda halittar su daban ke da taka to saboda haka wai mamaki suke dan me za a aiko da mutum dan ya zo irin su ya yi musu gargaɗi suna musawa ta suke dan me ba za a aiko da ainihin mala'ika ba shi wannan yana cin abinci yana yana aure yana rayuwa irin ta mutane su suna so a aiko wanda ba irin wannan ba haka suke cewa to amma sai Allah ya masa raddi yace ba mu aiko ba a baya cikin waɗanda muka aikowa manzanni cikin al'ummar baya face mazaje muke aika musu illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ma kuna da jahiltar wannan ku tambaye ma abota ilimi su ne wanda aka ba su littafi a baya saboda ai ga yahudawa kusa da ku ga kuma nasara saboda ku tambaye su Allah ta'ala wa ya aiko yahudawa mala'ika ne ko annabi wuta aka aiko musu ku tambayi ahlul kitabi ga suna kusa da sun san Allah ya yi kowa Yahuda annabi Musa ne kuma za su littafi a taura ku tambayi nasara su ma ga sunan a kusa da ku su ma wanda suke Allah ya yi kuma su annabi Isa mutum ne kamar kowa shi ma Allah ya zaɓe shi ya aiko shi da littafi da bela saboda ka idan kuna musanta wannan hakika din al'amarin nan ku tambayi ahlul ilmi ma abota ilmi dan yi muku wannan bayani su ne abin na ahlul kitabi wanda Allah ya ba su littafi ku tambaye su za su ba ku labari cewa mutane aka aiko musu da littattafai in kuntum la ta'lamuna idan ba ku da masaniya cewa Allah zaɓar mutane ke aiko a matsayin masu gargaɗi a al-imam ash-shinqiti Allah masa rahma yace yufhamu min hadhihi al-ayat za mu fahimta cikin waɗannan ayoyi anna Allah cewa Allah ta'ala lam yursil imra'atan haqq bai taba aiko da mace a matsayin annabiya ba dan ya ce wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa illa rijalan nuhi ilayhi ba ba aiko maka sun kai da manzo ba sai mazaje muke shi ne yake wannan yana nuna ba taba aiko da mace a matsayin annabiya ba ko wacce za ta zo da manzanci domin ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba ma aiko ba kafin kai face mazaje da muke musu wahayi yace kuma Allah yace fasalu ahla zikiri? da Allah yace ku tambayi ma abuta ilimi cewa anna man jahila al-hukma wanda ya jahilci hukuncin wani abu yajibu alaihi su'al al-ulama wal amru bima aftahu bi ya tambayi masana ilimi kuma in san ba shi fatawa ya aiki da abin da suka gaya masa dan Allah ne yace mai fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun yake wal muradu min ahli dhikri fil aya abinda Allah yake nufi da ahli dhikri a cikin wannan aya sune ahlul kitab wanda Allah ya ba su littafi yahudu da nasara kenan yake ga ya shawa mushrikai cewa idan suna kokonto dan me Allah ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi tambayi ahlul kitab nasara da yahudu yahudu wa Allah ya aiko musu annabi Musa nasara wa Allah ya aiko musu annabi Isa saboda haka mutane Allah yake zaba mazaje yana aikowa da safanni sannan Allah yana aiko su bil bayyinati wa zubur Allah yana aiko su da albayyinat shine hujjoji shine hujjoji ay mutalabbisina bil mu'jizat al-zahirat Allah yana aiko su da mu'jiza wacce take daukar hankali na mutane wanda mutane suke suke gagarar su su iya koya shine albayyinat yani al-mu'jizat Allah yana zabar manzanni idan ya aiko su sai ya ba su mu'jiza wa zubur sannan Allah ya ba su littafi az-zubur shine al-mazbur ay al-maktub Abin da Allah yake saukan musu na littafi da ake rubutawa wanda yake dauke da dokoki na ubangiji da Allah yake aiko manzanninsa saboda haka Allah yana zaɓar manzanni ya aiko su da ayoyi ko hujjoji shine mu'jiza domin wato tabbatar da shaida a kan gaskiyar manzancinsu kamar yadda Allah ya ba annabi Musa sandan nan in ya aje ta in ya jefar da ita zan zo macijiya kamar yadda Allah ya ba wa annabi Salih naka ya roƙi Allah Allah ya fitar da wata taguwa daga cikin dutse kamar yadda Allah ya bawa annabawa manzanni mu'jizoji daban-daban sannan kuma Allah yana ba su littafi domin a su karantar da mutane sakonnin ubangiji subhanahu wataala sannan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra kai ma ya manzan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun saukan maka da azzikira shine alqur'ani shine alqur'ani Allah ya ce da shi azzikir ne saboda alqur'ani yana ɗauke da tunatarwa ga bayi shi yasa aka sanya masa suna azzikir litubayyana lin-nasi dan kai bayani ga mutane ma nuzila ilayhim abinda Allah ta'ala ya saukar musu na sako a cikin wannan littafi wala allahum yatafakkaruna kuma dan su yi tuntuntuni a cikin abinda Allah ya saukar musu na wahayi a cikin alqur'ani kaga wannan aya tana bayanin cewa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ainihin fawwala masa bayanin abin da ya saukar da shi gare shi na littafi domin ya ce wa anzalna ilayka zikira mun saukan maka da azzikir shine alqur'ani shine littafin mai tunatar da bayi me yasa muka saukan maka da wannan littafi litubayyana lin dan kai wa mutane bayani kafatarin mutane larabawa da ajamawa ai musu bayanin abin da yake dauke a wannan littafi kuma wannan bayani shamilun li tabini alfabihi wa tabin ma'anihi ayi bayanin lafazan yanda za a karanta shi sannan ayi bayanin ma'anonin da ke kunshi a cikin wannan littafi duk za a yi bayani Allah ya danka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan nauyi na bayanin littafin da Allah ya saukar masa ma nuzila ilaihim abinda Allah ya sauka musu na ainihin littafi wala allahum yatafakkaruna dan mutane su yi tuntuntun cikin abin da ake karantar da su ake musu wa'azi wannan aya kamar yadda muka gani a imamu shekufi Allah ya musara mai ke cewa wa qad zakara Allah azza wa jalla Allah ya ambata cikin wannan aya fi hadhihi aya hikmatayn min min hikami inzal alqur'ani ala nabi hikima guda biyu daga hikimomin da Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azuma daya daga cikin hikimomin an yubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi yayin mutane bayanin abin da Allah ya saukar gare su fi hadal kitabi na wannan littafin a cikin wannan littafin min al wan nawahi na umar na umarne umarce umarce da kuma hana-hane wal wa'd wal wa'id da alƙawari na wato lada da za a bayar da wanda ya wa Allah da'a wal wa'id da kuma gargaɗi na narko da za a yi ga wanda ya saba wa Allah wa nahu zalika da makamancin haka yace wa kad bayyana hadhihi hikma kuma Allah yayi bayanin wannan hikima din fi ghairi hadha da mawdii aidan a wani waje kuma a Qur'ani ba iya nan ba ka kauli kamar faɗin Allah ta'ala wa ma anzalna alaykal kitaba ya kai manzo ba mu saukan maka da littafi ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani a cikin sa kaga an ce litubayyana lahum dan kai musu bayani alladhi ikhtalafu fihi abin da suka yi sabani a cikin saboda haka imamu shafi'i Allah ya masa rama yake fan nabiyyu alaihi salatu wassalam shi annabi sallallahu alaihi wasallam mukallafun Allah ya kallafa masa ya dora masa nauyina na bi tabyini dinillahi lin yau mutane bayanin addinin Allah alladhi salafu fihi wa hada huwa al-maqsad al-awwal li inzal dhikr wannan shine makasudi na farko na saukar da littafi kai kenan manzo Allah Allah ya danka masa amanar bayani an saukar masa da wahayin lafazin ya koya wa mutane yadda za a karanta sannan kuma an tsora masa nauyin bayanin abin da ke kunshi a littafin domin ai ba wai magana ce wacce take irin ta mutane ba wahayi ne daga Allah dole yana buƙatar bayani kuma shi Qur'ani ya zo ne mujmal a dunkule manzo Allah ke bayanin sa dalla dalla kuma alqur'ani wanzaje ne har a tashi alkiyama ba zai gushe ba sai ranar da Allah ta'ala ya dauke shi a lokacin tashin alkiyama to kaga wanda zai zo daga baya bayan shekaru dubunnai yana buƙatar fahimtar ma'anonin da ke cikin alkur'ani to saboda haka manzo Allah yayi bayani ga sahabbai sun dau bayanan sun isar ga tabi'ai tabi'ai sun yi bayani ga asba'u tabi'ina ila yawmina hada har zuwa yau ake bayanin abin da manzo Allah ta'ala mai fassara alkur'ani cikin maganarsa da kuma cikin maganarsa da kuma aikinsa dan in ba haka ba babu yadda za gane abin da ke cikin alkur'ani na sakonni ko su larabawan kansu ko su larabawa sahabban da suke larabawa ne zallan amma suna buƙatar bayanin wani abu kamar yadda muka gani a gurabe da dama suna tambayar manzo Allah ta sallama bayani na ma'anoni na alqur'ani to bare kuma bayan shekaru sun tafi an cuɗanya da larabawa da ajamawa bayan larabawan kan sun zamo suna karanta larabcin suna koyan saboda tsawon zamani to kaga lalle ana buƙatar bayani na ma'anonin alqur'ani waye zai bayani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya ya danka amsa wannan amana ta yin bayani الحكمة الثانية هكمة تبيع إجمالا هي التفكر في آياته والاتعاز به ko biha shine tintintini a cikin ayoyin alkur'ani da daukan wa'azi a cikin waɗannan ayoyi kama kala muna kamar yadda Allah ta'ala yake mun anan wala allahum yatafakkaruna dan mutane fi tintintini da tunani a cikin wa'azin da yake dauke a cikin alkur'ani yace qad bayyana hadhihi hikma fi ghairi hadha al-mawdi' aidan Allah ya yi bayanin wannan hikima a wasu gurabe a cikin alqur'ani cewa Allah ya saukar da alqur'ani dan ayi ne ayi tadabburi ayi tunani a cikin ayoyin kamar yadda Allah yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan mutane su yi tadabburi shine tintintini ma'ana karanta shi karatu na fahimta karatu na kokarin gane abin da ke cikin sa na wa'azi wal yatadhakkara ulul albab ko dan ba wuta hankali su dauki wa'azi a kuma Allah yake afala yatadabbarun alquran dan mutane ba za su karanta alqurani da tadabburi ba ma'anar karantawa irin wacce za su rika daukar fahimtar wa'azin da ke cikin alqurani da ma'anonin saboda haka Allah ya bayani abin da yake aiko manzo ko abin da ya aiko manzo da shi shine ainihin wato wannan qur'ani da Allah ya saukar gare shi dan yayi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar musu na alqur'ani kuma mutane su ɗauki wa'azi daga cikin wannan littafi mai girma na alkur'ani sai Allah ta'ala yake gargaɗa waɗannan mushrikai waɗanda suke musanta abin da Allah ya saukar na ayoyinsa kuma suke aikata mummuna Allah ya ce afa amina afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yaqsifa Allahu bihim al-ardh aw ya'tiyahum al min haythu la yash'urun أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن Allah ta'ala yana gargaɗin waɗannan da suke ƙaryata tashin alkiyama kuma suke cutar da mummunai suke ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa zai kama su da ƙuba a gaggauce a wannan duniya kafin ma a tashi alkiyama sun aminta ne cewa Allah ba zai kama su ba a fa aminan ladina makaru sayyiati cin waɗanda suka aikata munanan ayyuka na makirci sun aminta ne an yaqtifa Allah bihim al-ardha cewa Allah ba zai tsaga kasa ta kisfe su ba ta haɗiye su ba sun aminta da suke aikata ne laifin da suke aikatawa na ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da mummunai sun aminta ne Allah ba zai umarci kasa ta tsage ba ta haɗiye su sun aminta da haka aw ya'tihum al'azab min haythu la yash'urun sun aminta cewa Allah ba zai aiko musu da azaba ba inda ba sa zato sun aminta da haka shi yasa suke aikata abin da suke aikatawa Allah yana gargada su a cikin wannan aya cewa fa ko dai su daina abin da suke aikata ko kuma Allah ya kama su da hukuma tun a duniya kafin a tashi alkiyama kamar yadda Allah ya ce a amintum man fis sama'i an yaqtifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yusila alaykum fasa ta'lamuna kaifa da sannu za ku sani ko masu wanda kuka aminta cewa kuna aikata abin da kuke so kuna ganin Allah ba zai tsada kasa ba ta haɗe ku ko ba zai aiko da azaba daga sama da lullube ku ba fasa ta'lamuna da sannu za ku san kaifa zai yaya gargadi yake da aka muku wanda kuka musanta sai Allah din ya kama ku za ku san lalle gargadin nan na gaskiya ne fasa ta'lamuna kaifa nadir saboda haka Allah yake cewa sun aminta ne cewa Allah ba zai kama su ba aw ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimujizin ko Allah ya kama su da ukuba da azaba fi taqallubihim a cikin hali na kai kawansu na rayuwa yau da kullum suna halin bulaguro Allah ta'ala ya kama su da ukuba ko suna tafiya kasuwa ko gona suna cikin rayuwa yau da kullum Allah ya saukar musu da ukuba sun aminta Allah ba zai iya kama su ba a wannan yanayi ma'ana suna ganin cewa harkar da suke ta rayuwa ba abin da ke faruwa su je kasuwa su dawo su je gona wannan shi yasa ma'ana suna saka aminta cewa Allah ba zai kama su ba to in Allah ya ga dama a wannan tsakiyar sha'anin zai saukar musu da hukuma suna kasuwa ana ciniki suna gona sun doka ko suna sai Allah ya saukar da hukuma a lokacin ka san irin wannan yanayi kowa ya yi ne ya shagala yanzu kai a kasuwa mutum yana ana ciniki ana kai waye dauka wani abu zai faru kawai sai Allah ya saukar da azaba a kansu lokacin da sun shiga shagala sun ma gafala sun manta da cewa Allah fa yana iya kama su Allah yake wallahi zai iya sauka musu da hukuma a wannan yanayin da ba sa zato ko a halin da suke balaguro sun bar gida suna kan hanya Allah ta'ala ya ɗauko musu da azaba Allah zai iya kama su aw ya'khudhum ala takawuf ko kuma da aka gargade su dama suna fargaba an gaya musu azaba na zuwa suna tunaninta suna fargabarta kawai sai Allah ya aiko ta aw ya'khudhum ala takhawuf suna cikin tsoronta sai Allah ya aiko da azabar ta kama su fa inna rabbakum ku sani ya ku mutane ubangijin ku la rahmanur rahim ainihin mai tausayi ne kuma mai jin kai ga wanda ya tuba to Allah ta'ala baya yanayi masa jinkiri masu aikata abin da suke aikatawa Allah ya musu jinkiri ne saboda Allah rahufun ne mai jin kai rahimun mai jin mai tausayi shi yasa yake jinkirta musu azaba kamar yana cewa an jinkirta azaba ne don ku tuba in kun tuba Allah ta'ala mai jin kai ne mai yafiya zai yafi muku laifin da ka aikata saboda haka Allah yana jinkirta musu suna aikata abin da suke aikatawa don me saboda Allah ya sakwanta da shine ra'uhun kuma rahimu da ra'afa da rahma yana da tausayi yana jin kai shi yasa ma yayi hakuri ya kyale duk da abin da suke kai Allah ta'ala bai gaggauta kama su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato inna Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa yake inna Allah la yumli lil zalimi Allah yana da jinkiri ga azzalimi yayi ta aikata abin da ya ga dama amma Allah bai manta shi ba la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashqaqu fihi al-absar Allah yana sani da abin da suke yana jinkirta musu ne saboda mai shi ra'uhun ne rahim amma in ya kama su to shikenan a lokacin kan bas inda za su guje wa azabar Allah wa kadhalika akhzu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid Allah ya ne musu jinkiri amma yana gargadar cewa Allah fa yana ganin abin da kuke kai yana muku jinkiri ne dan shi ra'uhun min rahim mai tausayi mai jin kai so yake ku tuba kafin hukuma ta zo gare ku amma in ba ku tuba ba to ko zai kama ku irin yadda ya kama waɗancan da suka gabace ku wanda suka aikata laifi irin wannan laifi sai Allah ta'ala yake ba da labari game da wato girman kudararsa da isa subhanahu wata'ala na cewa shi ya halitti dukkan halitta kuma dukkan halitta mai risnawa ne zuwa gare shi ko ta ko ta ki saboda shi ne mahalicin dukkan halittun nan kuma shi ke gudanar da al'amuran halitta din Allah ta'ala ce awalam yarau awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyaru bilaluhu 'anil yamin wash-shama'il sujjadan lillah sujjadan lillahi wa hum dakhirun ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يطافون ربهم من سوطهم ويفعلون ما يؤمرون الله تعالى na bada labari game da girman kudurarsa da kuma kibriya cewa Allah shi shine ubangijin bayi wanda ya halicce su kuma duk bayi sun suna gare shi subhanahu ta'ala. Allah ya ce su waɗannan mushrikai awalam yaro ba su gani ba ila ma khalaqa Allahu min shay'in izuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na dukkanin halittunsa ai min kulli shay'in na duk halittun da Allah ya halitta wanda yake ya hu, bilaluhu inwarsa tana karkata anil yamini a bangaren dama wa shama'ili da hagun suna karkata ne sujjadan lillahi suna sujjada ga Allah wa hum nuna suna makasanta a gaban Allah tabaraka wa cin waɗannan ba su gani ba cewa duk halittun Allah da suke da inuwa wato idan inuwa rana ta karkata ko rana ta zo tsakiyar sama ta karkata inuwa sai ta yi nan gefen in ta ƙara yin gaba inuwa ta koma wannan ɓarin anish abin nan abin nan an yamini wa shama'il a bangaren dama da hagu ai wannan inuwar da ke karkata sujjada take ga Allah in ba su sani ba su sani sujjadan lillahi suna sujjada ne ga Allah wannan inuwa wa hum dafiruna suna makaskanta ga Allah kai da kace ba za ka yi wa Allah sujjada ba tsawon bisa da'a da biyayya to hana inuwar ka ta sunkuya wa Allah ta yi masa sujjada za ka iya to ashe ko Allah mai iko in ba kai ba inuwar ka ta yi in ba kai ba inuwa saboda haka Allah ya tilasta bayansa sai sun kaskanta gare shi subhanahu wataala ko da ya yi nuna girman kai mushriki ya ce ba zai sunkuya wa Allah ba yayi wa Allah sujada to ai inuwarsa ta yi inda yana da iko ya hana ta mana zai iya to Allah yake sanar da wa'annan bayi cewa in ma ba ku sujada ga Allah ba inuwa ku tana yin sujada ba ku gani ba to kuna kaskanta a gaban Allah walillahi kuma ku sani ga Allah ne yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh duk abin da ke cikin sama ko sammai da abin da ke cikin ƙasa duk da Allah suke sujjada min da bakin na dukkan halittun da ke bayan ƙasa wal mala'ika haka nan mala'ikun Allah gare suke sujjada wa hum la yastakbiruna su kan ba sa girman kai ba sa girman kai sune wa Allah sujjada wato yana gaya wa waɗannan mushrikai cewa in ba ku wa Allah sujjada ba to ga halittun Allah nan cikin sammai da ƙasa sune wa Allah sujjada sai kuma ya yace min dabbati na duka abin da ya halitta wanda yake tafiya a bayan ƙasa ba iya wannan ba wal mala'ika da ma wanda ke cikin sammai na mala'iku su ma ga Allah suke sujjada wa hum la yastakbirun ba ka girman kai wajen yi wa Allah sujjada da bauta wa Allah kuma ya khafuna rabbahum min fawqihim su waɗannan mala'iku da suke wa Allah sujjada suna tsoron ubangijin su wanda yake bisa sama da su wanda yake sama da su min fawqihim wanda yake bisa da su domin shine alkahiru Fauka ibadihi wanda yake mai rinjaye yana sama ga bayinsa suna tsoron Allah wanda yake min fawqihim yana sama da su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma su waɗannan mala'iku suna aikata abin da Allah ke umarta su su aikata san domin su ne wa Allah da'a ba sa saba wa Allah idan ku bayi da Allah ya hore ku ya umarce ku yi wa Allah sujjada ku bauta masa kunki ya sauka muku da dokoki kunki ga mala'iku cikin bayin Allah wanda su kan ba sa saba wa Allah cikin abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da Allah ya umarce su in ku ba ku yi ba to ga wasu bayan Allah nan suna yi saboda haka Allah yana sanar da waɗannan mutane cewa in ma ba ku yi ba to akwai waɗanda suke wa Allah bauta sune wa Allah sujada ba sa girman kai kamar yadda muka karanta aya ta suratul ra'd walillahi yasjudu man fis samawati wal ard yati taw'an wa karhan mummunai taw'an sune wa Allah sujada suna bauta Allah kafirai kuma karhan a lokacin da inuwarsu ta karkata inda suna da iko su hana ta karkata sai wa Allah su jira ba za su iya ba sannan tarhan idan suka shiga musiba sai su manta da duk abin da suka rika su koma suna neman taimakon Allah ta yi kenan sun shiga hali karhan sun koma zuwa ga Allah a halin kunci kuma bil gudu wal asal safiya da mareci sai Allah ta'ala yace wa qala Allah wa qala Allah la tattakhidu ilahan ithnayn إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون الله تبارك وتعالى يتي وقال الله الله تعالى ينا سندك يا كوبا ينسى ينا تيوا لا تتخذوا إلهين اثنين kada ku riki ababen bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahid domin abin bauta na gaskiya Allah ne guda daya wanda yake bayi da kishi ya fa ya farhabun saboda haka ya ku bayina ku ji tsoro na ku kiyaye ni kada ku jingina mun kishiyoyi kada ku aikata shirka da ni Allah ta'ala cikin wannan aya yana hana mutane cewa kar su bauta wani tare da shi domin shi ubangiji ne guda daya wanda yake maka aiki ba shi da abokin tarayya mahalicin dukkan bayi wanda al'amuran bayi suke hannunsa shi kadai subhanahu wataala saboda haka kada a riki wani a matsayin abin bauta kuma bayan Allah shine Allah yake la tattakhidu ilahaini ithnaini kada ku riki abin bauta guda biyu ma'ana kar ku jingina wa Allah ainihin kishiyoyi innama huwa ilahun wahid Allah ta'ala abin bauta na gaskiya ubangiji ne guda daya saboda haka Allah ya ce fa iyaya far'abun ni kadai za ku ji tsoro kada ku ji tsoron kowa sai ni Allah ya ci gaba da cewa walahu ma fi samawati wal ard Allah din nan guda daya abin bauta na gaskiya shine mamallakin abin da ke cikin sammai da kasa dun nashi ne shi kadai dun nashi ne shi kadai walahu dinu wasiba kuma addini wanda yake wasiban ai wajiban wanda yake wato tabbatacce wanda za a yi bauta ga shi kadai za a bauta wa da shi ai wajiban lillahi ala khalqihi bauta ta wajaba akan bayi ga Allah ta'ala shi kadai ba za a bauta wani ba sai shi kuma sabitan da'iman bautar da za a ci gaba da bauta wa Allah har tashin alkiyama babu wani ubangiji in ba shi ba Allah ubangiji abin bauta guda ɗaya shine ubangiji na gaskiya addini na gaskiya nashi ne shi kadai za a bautawa duk wani addinin da aka rika ake bautawa wani Allah fatacce ne addini wato ingantaccen addini na gaskiya ne kadai wanda aka rike Allah abin bauta shi kadai walahu dinu wa qiba shine kasancewar addini nashi ne shi kadai wajibi abota musu shi kadai wato sabitan da'iman la zawala wanda yake addini tabbatacce dawwamamme wanda ba zai gushe ba shi kadai ne ubangiji wanda yake na gaskiya abin bauta har zuwa ya tashin alkiyama afa ghairallahi tattaquna saboda haka ya ko mutane me yasa kuke jin tsoron wani Allah ba Allah ba afa ghairallahi tattaqun yanzu wani Allah kuke tsoro ba Allah ba kuka rika kuke jin tsoron sa wannan zargi ne ga waɗanda suke bauta wani Allah Allah ta'ala yake zargin sa akan cewa dan me alhali ga Allah da ya halicce ku yana gaya muku shine abin bauta guda ɗaya na gaskiya ko ku riki wannan Allah kuke jin tsoron sa kuke bauta masa afa ghairallahi tattakun wannan Allah kuke jin tsoro bayan Allah ya muku bayani cewa shine mahaliccin ku shine abin bauta ku na gaskiya babu wani abin bauta gare ku in ba shi ba dan me za ku tsoron wani Allah har ku rike shi ku bauta masa Allah kaɗai za ku ji tsoro yasa ayat ta gabata yace fa iyaya farhabun ni kaɗai za ku ji tsoro ba wani ba dan me za ku ji tsoron wani in ba ni ba wannan aya tana bayyana cewa Allah subhanahu wataala shi kadai shine abin tsoro ba wani ba shi kadai za a bautawa ba za a bauta wannan sa ba subhanahu wataala domin addinin da ake bauta Allah guda ɗaya shine addini na gaskiya duk addinin da ake shirka ba tattan addini ne ba addinin da Allah ya yarda da shi bane Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi ya karba mana ayyukan mu ya kare mu daga shirka da duk abin da yake na sabo muna addu'a muna roƙon Allah wannan wata mai albarka Allah ya karba mana addu'o'in mu ina sake nanatawa mai yawaita addu'a musamman ga kasar mu Najeriya Allah ya zauna da mu lafiya duk wata fitina da ke tunkarwa Allah ya mana maganinta wannan duniya halin da ake ciki na firgiti Allah ta'ala ya kama na aminci da zaman lafiya waɗannan Yahuda azzalimai Allah ya nuna mana ƙarshen su Allah ya kare dukkan mummune daga sharrin su mu yi addu'a ga kasar mu mu yi addu'a mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari yana da matukar muhimmanci kamar yadda muke nanatawa halin da muke ciki lalle a rashin shugabanni na gari yake kama na matsala a kasar mu muna bukatar a lalle mu roki Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai, Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi shugabanni masu kishi su ma da za su tsaya su inganta mana kasa a zauna lafiya sannan ne addu'a ga kawunan mu Allah ta'ala ya karba mana ayyuka ya fi mana kurakurai Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe Ni addu'a ga iyayenmu da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke da rayuwa Allah ya inganta musu rayuwa ba su kyakkyawan ƙarshe mu ma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe mu yi addu'a ga matasan Allah ta'ala ya shirya mana su maza da mata mu yi addu'a ainihin bukatun da muke da sunan alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukan bukatu wanda suke da bukata aure Allah ya kore musu abin da za su yi aure maza da mata waɗanda suke da bukata na harkar kasuwanci Allah ya musu buɗi ya yi musu buɗe cikin abin da suke nufi na kasuwanci Allah ya albarka a ciki kasuwanninmu Allah ya mana albarka abin da ya faru na gobara a kasuwanninmu Allah mai musu da mafi alherin abin da suka rasa Allah ya ba su tawakkali da haƙuri mu yawaita addu'a muna buƙatar addu'a kar ku manta ita addu'a ba ta kaɗan kamar yadda manzon Allah ya bayyana Ka yi addu'a cikin dukkan al'amura mu yawaita addu'a kuma musamman a wannan kwanaki da suka rage a lokuta masu albarka Allah ya karɓa mana addu'ar mu Allah ta'ala ya kai mana kurakuran mu na akwai wani yaro da aka ɗauke wai ana buƙatar addu'a kwana biyu ba gan shi ba ana buƙatar 'yan uwa ce addu'a Allah ta'ala ya bayyana da shi ya tsare shi da inda yake ƴan uwa mu da suke cikin kunci waɗanda aka kakka masu Allah ta'ala ya yantar da waɗannan azzalumai da suke cutar da musulmi Allah ya mana maganin Allah ya mana maganin Allah ya mana maganin Allah ya nuna mana ƙarshen Allah ya nuna mana ƙarshen Allah ya tsare jinin musulmi ya kare mutuncin musulmi Allah ya kare jinin musulmi ya kare duki ya kare mutuncin su a wannan tambaya wani yana tambaya wai ne halittar sallah da gilas irin na fuska kenan ko to ai babu wani bambanci gilas na rura ke kawai duk wanda kaga yana ta ba dan yana so bane ba ado bane dole ke ta sa idan zai iya sa goshin sa a ƙasa gilas din ba zai hana shi ba ai babu wata damu idan yayi girma zai hana shi yayi sujjada da kiko yana da kyau ya cire gilas din in zai yi sallah amma ai noman ne kamar ka ce me hukuncin sallah da hula ne me ya a ba ne ba ko ya inda za ka yi sallah da hula ai da gilashi duk ne ba wani bambanci saboda haka in akwai uzuri na gilas babu ne ka sanya gilas ka yi sallah da shi in akwai uzuri domin abu ne wanda yake na larura ba abin jin daɗi ba ne dole take sa wani lokaci a sanya yan uwana mana roƙon Allah ya bamu kamar yadda muka ga wannan wata cikin wato alheri Allah ya nuna mana na baɗi kuma Allah ya raya mu ya amintar da mu ya ba mu lafiya a gare yau insha Allah ta'ala mun rufe karatu kenan sai mu Allah ya Allah ya ba mu aminci da tawfiki cikin duk abin da muke aikatawa Allah ta'ala ya yi mana kurakuran wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh